shugabannin kasashe sun goyi bayan hukumar lafiya ta duniya wajen kaddamar da wani shirin kirkiro magungunan yaƙi da coronavirus musulmi a bangarori daban-daban na duniya sun soma azumi yayin da ake ci gaba da fama da cutar corona ta ko yaya azumin na bana zai kasance bala'in yunwa na barazanar afkawa yankin gabashin afirka baya ga coronavirus a yanzu kuma kwarin dangon sun mamaye shiyar Hukumar lahiya ta Duniya WHO ta kaddamar da wani shirin gaggauta kirkiro da maganin coronavirus da kuma rigakahinta da kuma tabbatar da cewa an nuna adalci wajen rarraba su. A cewar shugaban WHO din Dr. Tedros Ghebreyesus za a iya gano rigakahin cutar idan aka yi aiki tare. Shugabannin kasashe da dama sun goyi bayan wannan shiri. To amma Amurka wadda dama take ta suka hukumar lahiyar bata shiga shirin ba. an ƙara kai wani mugun matsayi a amurkar inda a yanzu yawan mutanen da korona ta hallaka ya zarta dubu hamsin a halin da ake ciki kwararru ta fuskar lahiya da kimiyya sun sa shugaba trump a gaba bayan ya ce watakila za a iya warkar da masu korona ta hanyar yin musu alluran maganin kashe kwayoyin cuta masu ƙera magungunan sun yi kashedin cewa bai kamata ko kaɗan a ɗura irin waɗannan magungunan a cikin jikin mutum ba daga baya dai shugaba trump ya ce gatsi ne kawai yake yi To Mr. Trump ɗin ya kuma zanta da shugabannin Afirka kan yakin da suke da annobar COVID-19. Ya zanta ta waya jiya da shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa da shugaba Uhuru Kenya ta na Kenya kuma ya yi tayin tallafa musu. A yanzu waɗanda suka kama a Afirka ya zarta dubu ashirin da takwas kuma an tabbatar dubu da ɗari uku san hallaka. a duniya mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ne ke fama da koronar sannan 193 sun mutu To musulmi a faɗin duniya sun soma azumin Ramadan a ƙarƙashin tsauraran matakan yaƙi da cutar ta coronavirus. A ƙasashen larabawa an rihe masallatai saboda koronar, da haka jama'a za su yi sallolinsu ne a gidajensu a wannan lokaci na azumi. Babban masallacin harami wanda a da yake cika da jama'a a yau ya kasance fayam. To a Najeriya ma an hana mabiya addinai zuwa wuraren ibada don hana bazuwa coronavirus din. To amma duk da haka malaman addinin musulunci a ƙasar suna yin kira ga jama'a da masallatai da su ci gaba da tallafawa matalauta kamar yadda aka saba yi a duk lokacin azumi kuma jama'a su kiyaye doka hana kai ka wanda aka sa a wasu wuraren. Ga abin da Ustaz Hussaini Zakariya limamin masallacin Banex a Abuja ya shaidawa BBC. da ba dan abin da muke ciki na wato wannan annoba ba akan ciyar a masallatai daban-daban ana kawo abinci don a ba waɗanda ba su da ƙarfi to amma yanzu tun da ma masallatan duk an kulle su to duk da haka dai kada su ce ba za su ciyar ba a sai a danyen abincin a kawai mutane gidajensu ko gidan marayu a ba su a dafa masu su ce lada ɗaya za a samu daga kawo masallaci a dafa a bayar daga kai mutum gidansa wato ya ci da iyalansa ya mafi lada wannan domin ba a son mutumin da Allah ya asabta shi wato ya zo yana roƙon abincin da zai ci musamman wani lokacin da ake ci masa lokacin kulle don haka attajirai su ciyar ah, Allah zai ba su lada mai yawa kwarai da gaske abu na biyu kada mutum ya damu cewa ai ba za a yi sallar tarawihi ba a ah, musulunci ya ba da wato madadi cewa duk abin da mutum yake na ibada kowace hulɗa ta ta dukiya ko kuma ta mulki ko ta ƙarfi ko ta harshe wato sai wani abu ya gudano wanda ba zai iya yin wannan ba ko rashin lafiya ko tsufa ko kuma tsoro to Allah zai ba shi lada idan ya yi wannan ibadar duk inda yake a gidansa ne abin ya same shi idan ya sallar a wannan gidansa ko ya yi azumin a wannan gidan shi ko ya duk ibadar da yake a gidansa Allah zai ba shi dada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 daraktan kamfanin ya shida wa bbc cewa ethiopian airlines din ya ta tattalin arzikin kasashen afirka ne wanda ya dogara sosai akan kasuwanci da china an yi ca akan magajin garin osaka birni na uku a girma a japan bayan ya ce ya kamata maza su rika zuwa cefane a wannan lokaci na coronavirus saboda mata suna ɓata lokaci wajen ruwan ido Ichiro Matsui ya gaya wa wani ɗan jarida cewa maza suna sayan abin da suke bukata ne kawai sannan su koma gida. An dai kafa dokar ta ɓaci a Japan ɗin saboda cutar corona. Hukumar samar da abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa bala'in kwarin ɗangu da ya afkawa yankin gabashin Afirka zai iya yin mummunan tasiri akan mutane sama da miliyan ashirin waɗanda tun dama suna fuskantar yunwa. zai kuma sa a ƙara fuskantar matsi baya ga cutar corona yayin da ake harama yin girbi ana nuna fargaba kan abin da zai faru a ƙasashe irin su ethiopia somalia da kenya kadi rahoton badariya tijani kalarawi majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin wannan shekarar za a fuskanci matsalar girbe amfanin gona da ba shi da yawa idan a kwatanta da watan yunin bara manoma suna bakin kokari amma kuma hakan baya tasiri farin na sake mamaye gonaki tunatumia hizi vitu kufukuza a yanzu muna amfani da wannan dabara don korar farin amma laɓewa suke wani wuri sai su sake dawowa ina roƙon gwamnati ta taimaka mana da feshin maganin kwari don korar farin gwamnati ta fara shirin yin feshi ta amfani da jirgin helicopter amma babu isassun kudaden da za a ci gaba da aikin feshin maganin a yanzu da cutar corona ta barke hakan na nufin da wuya a samu kayan aiki babu damar baiwa mutane horo saboda batun bada tazara tsakanin jama'a barkewar cutar corona za ta shafi safarar abinci daga wata ƙasa zuwa wata kudancin afirka dai yana fuskantar ambaliyar ruwa da tashin hankali da ya sanya mutane miliyan ashirin cikin bukatar abinci ita ma majalisar ɗinkin duniya ta nuna fargabar makomar girbi a tsakiyar shekarar nan uh, uh, manoma sun shuka nau'in irin hatsi ciki har da masara a daidai lokacin da suke fitowa sai farin dango su cinye hakan na nufin duk ƙoƙarin yin shuka ba zai yiwu ba za a samu manoman da ba za su girba komai ba kusan kashi 100 za su yi asara a watan yuni an soke gwamnatin uganda da yin tafiyar hawainiyar ɗaukar mataki hakkin sojin ƙasar ne dakatar da mamayar farin ɗangon daga kenya mun yi magana da kwamanda mai kula da tawagar wadda aka tura domin magance farin ya kafe cewa suna ƙoƙarin shawo kan matsalar da kuma kare dakarunsa daga cutar corona. Da kanmu muke feshin maganin cikin dazuka, ba ma yi a kasuwanni da wurin taron jama'a, amma muna ɗaukar matakan kariya. Muna amfani da sinadarin tsaftace hannu da muke wankewa, kamar yadda jami'an lafiya suka ba da shawara. Za a fuskanci ƙalubale bayan aike dakaru dubu uku a sansanonin farin ɗango goma da ke ƙasar. Mutanen da suka gabata a gabashin Afirka ba su fuskanci matsalar farin dango ko cutar corona ba a yanzu lamarin na da tsauri ga gwamnatoci domin shawo kan lamarin a daidai lokacin da farin ke ƙara bunƙasa. tafagen wasanni kuma an soke gasar wasannin motsa jikin turai ta bana saboda coronavirus da za a yi ta ne a birnin paris a watan agusta faransa dai ta haramta tarurrukan jama'a da zuma dakile yaɗuwar cutar corona a 2018 ne aka yi gasar ƙarshe a birnin berlin na jamus to za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com hausa za ku kuma iya tafka muhawara a kan labaran da ma wasu a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato bbc hausa facebook to amma yanzu ni aishatu musa ke cewa mu kwana lahiya daga nan bbc yawwa Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka shine hire halidu idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba ka ce halidu to kalamu wahid magana ta ƙare wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗin ka ma kana so i kyau billahi lazi in baka zo halidu ba to an sha ka an tafi sha girgirbau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan bale ko